Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh al'ummar wannan gida mai albarka muna gashi da farkon namba karshen namba tsakiyar ba. a to kwanaki mun ba da wani sirri na mai da kuɗi ganye wadda alhamdulillah mutane da dama sun yi amfani da shi wadda sun kira sun mana addu'a to insha Allah ga wani ma kuma mun kuma zo muku da shi mai makamancin sa ah, kuma muna godiya da wanda suka yi mana addu'a waɗanda aka ba mu haɗaɗɗen to alhamdulillahi muna fata kowa zai abu ba don bajinta ko don ka burge wasu mutane ko don ka nuna mutane ka shahara ba kawai dai idan matsuwa ta faro ko ta fito ko ta samu ake amfani da irin waɗannan abubuwa ba wai sirri ne wanda mutum zai ce ko ina sai ya je amfani da shi da sauransu ba sirri ne wanda sai in matsuwa ko bukatuwa ta kama mutum ake yin shi to shi wannan sirri insha allahu sirri ne mu jarrabi sirri ne mai kyau sirri ne wanda zai amfanar da 'yan uwa matukar amfanarwa insha Allahu a sirri ne na tasrifin kuɗi majarrabin insha Allahu ga wanda yake so kuma yake da ra'ayi yake da bukata to insha Allahu ana samun kan hawainiya ko mai rai ko wadda ta bushe ko wadda ta kashe ko wadda bata bushe ba insha Allahu bayan ka samu insha Allah kan ake so ko wanda ya bushe ko ka samu sabo sai ka samu sabon koko ka zuba ƙasa ko kuma yashi a ciki ka saka wannan kan a mahauniya a cikinsa insha Allah za ka samu farin wake guda biyu a ka shuka a cikin wannan bakin hawainiya insha Allah to kullum insha Allah za ka rubuta inna ma amurhu shi a nan ya kula lahu kun fayakun wa subhanan ladi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilaihi turja'un kafa goma sha biyu kaga sabanin wancan da muka kawo kafa tara tara ne su wannan to wannan shi gaskiya yana fitar da naira yana fitar da dola yana fitar da euro yana fitar da pound sterling yana fitar da dukkanin wani nau'in kuɗi na duniya insha Allah ka zuba mu wannan wake zuwa kwanaki ashirin da 21 ba tare da fashi ba to insha Allah ranar karshe sai ka cire ganyen waken guda ɗaya Eh, insha Allah ka tauna shi a bakinka ta wajen haƙorinka na dama insha Allah to sai ka haɗe sai ka sake cire wani ganyen waken ɗaya ka sa shi a cikin bakinka ta wajen haƙorinka na hagu sai ka tauna shi a bakinka ka haɗe to insha Allah haka dai za a ringa yi daga wannan lokacin to insha Allah duk lokacin da ka tsinki wani ganye wata bishiya ko kuma takarda a insha Allah ka haɗa ta da naira dubu ɗaya ko ka haɗa ta da tala dubu ɗaya ko ka haɗa ta da euro dubu ɗaya ko ka haɗa ta da sefa dubu ɗaya insha Allah amma dai za a dinga ɗan bayan an yi rubutun ana ɗan ɗiga turaren insha Allah a ciki na original ɗin kwamfa ya koyi amma gai ga waɗanda suke a kusa insha Allah ga kan hawainiya ga rubutun insha Allah an yi shi ganyen waken ne kawai in Allah da amfani kawai za a yi da shi kawai in shi kenan insha Allah an gwada shi kuma alhamdulillah mujarrabin siri ne an gwada an gwada bila adadi insha Allah to kana murza su kana karanta wannan ayar kafa daya insha Allah zuwa uku wannan ganyen bishiyar insha Allah ko kuma takardar in Allah da zai koma kalar wannan yake ganin yana da ra'ayi insha Allah to ya yi shi insha Allah a ci gaba kuma da yi mana addu'a wannan sirri sirri ne na burge samari na burge 'yan mata na burge 'yan boko na burge malamai na burge almajirai wanda alhamdulillah duk wanda ya gwada bi izinin ta'ala zai ga abin al'ajabi zai ga abin mamaki kuma akwai tasirifin hawainiya ma wadan Allah da ba dan yanayin ganganci da wannan na wasu mutane ba da mun kawo shi da shi miliyan 25 ake cirewa a ko miliyan 30-30 kuma da kan ne ake yin shi da turaren kumfai kun a ko kiko ko kuma a turaren kashimoni ko shan butu to amma dai allah ya shi ma za mu yi magana a kan shi amma a fara gwadawa da wannan sirri wannan sirri mujallabi ne duk wanda ya yi shi in allah ya zai ga yadda ake murza kuɗi Igbo 31 to